واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاهد جوة ذو الحجة حجر مزن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبنا فدريك بدار من دبيو وندي دي دي دا ashirin da hudu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta bara ko ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lafiya domin tsarkin sunayensa kamar yadda aka sani dai muna ci wannan littafi fatihatul majalis wanda jiya mun yi magana akan tambayoyi ko ko muhasaba da ya kamata mutum ya makansa kafin mu dora akan kafarar gima wanda inda mutum zai wannan muhasaba to zai samu abin yi to rashin abin yi ko shi ke sa har ma mutum ya tsallake ya koma yana magana wani bai damu da kanshi ba idan muka kalli muhasabatun nafs ko koyin muhasaba abu ne umarni ne da alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ayoyi da yawa idan muka koma cikin suratul baqara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la tun da aka yi maganar aiki tattaku yawman ku ji tsoron ranar wata rana da za a mai da ku zuwa wurin Allah ta tabaraka wa ta'ala sun matuwaffa kullu nafsin kaga aiki kenan za a cika ma kowace rai abin da ta aikata ko hum la ba a zaluntar mutane ba wanda za a cuta a wannan ranar sai magana aiki sannan ƙur'ani ya tsara ya hallari na amanu ta waltar tanzur nafsun ma qaddamat li ya ku waɗanda kuka yi imani kowace rai ta ji tsoron Allah sannan ta lura da ni ta ajiye makanta dan saboda gobe saboda goben goben nan kiyama kenan kaga kenan mutum zai tsaya duba da kanshi suna da yawa a yau. sannan ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace al man dana nafsahu wa ta'adda lima ba'da al-maut mai hankali shine wanda ke makansa muhasaba ya bincike ayyukansa ya ga me ya aikata sannan ya tanaji saboda abin da zai zo bayan mutuwa abin da zai zo bayan mutuwa mutum ya yi tanaji aka taho sahabban manzon Allah suka fahimci haka kamar yadda zamu gani Umar dan Khattab yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makan ku muhasaba kowa ya tsaya rika bincika aikinsa kafin ranar da za a yi masa wazinu a'malakum qabla an tuzanu kowa ya auna ayyukansa kafin ranar da za a auna masa sannan ba haka nan wata zayyano lil ardil akbar kowa ya shiri ranar da za a yi gittawa ta gaba ɗaya da za a haɗu gaban Allah yau na tu'raduna la takfa minkum khafiya ranar da za a gitta ku ba abin da zai boyi wurin Allah idan mar'u lam yalbas libasan min at-tuqa taqallaba uryanan walau kana kasiya wa khairu libasul mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiya Na haka mutum ya tsaya auna kansa idan ba mutum Allah ya taimake shi da tufafi ne na tsoron Allah ba na bin Allah tabaraka wa ta'ala to zai ta zagayawa tsirara cikin mutane wa khairu libasul mar'i mafi alayhi nuna wa khairu libasul mar'i ta'atu rabbih mafi alkhairin kayan da mutum zai sa ya samu kanshi yana bin Allah tabaraka wa ta'ala wala khaira fi man kana babu alkhairi ga wanda ya wayi gari yana sabon Allah idan mutum ya auna daga safiya zuwa yamma ba abin ya sai sabo to wannan yini mutum bashi da alkhairi a cikin wannan yini ya yi asararsa gaba daya duk lokacin da mutum Allah ya taimake shi ya yi tunanin bari ya ce subhanallah ko bari ya sallan na nafila a biyu ko bari ya karanta ayoyi goma ko suratul fatiha ya ce bari ya karanta ta ko ya yi wata magana kalima tsaye ba to Allah ne ya ambace shi shi sa yanzu zai wannan don haka zaɓo shi a A yi da yawa wani lokaci ma mutum zai yanke shawara misali zai na nafila a biyu in yi biyun ya sallame da biyu ne yi? sai ya ji kuma kai ya kara biyu batan shi aka yi Allah ne ya so mutum a wannan lokacin shi yasa in ka samu kai sujada ɗaya wurin Allah to zaɓo ka akai. in ka ƙara an ƙara zaɓo ka ne kusanci duk sujada guda ɗaya da mutum ya yi ta ƙara kusantar da shi zuwa ga Allah ta ƙara kusantar da shi zuwa ga Allah to zaɓo mutum akai. ban sani ba ko ya ɗan fito saboda haka shi yasa in kai ɗa'a ko kai wani abu na alkhairi kai ne za ka fara godiya alhamdulillah alladhi bi ta tatimmu salihan inda ba zaɓo ka kai ba ba za ka yi ba ko ka so yi ba za ka yi ba da haka kenan kenan mutumin da yake iya gano cewa ya yi aikin alkhairi wannan abin ya faranta masa rai ya bincika ya gano wanda ya ba daidai ba wannan ya bakanta masa rai alaman gardin imani ce alaman mutum ya samu sa'a kenan ba yadda za a yi mutum ya ci nasara har in baya tsayawa yana kallo ya yi ba daidai me ba daidai ba inda ya gano ya dan yi daidai ya fata Allah ya karba saboda bayan ka yi daidai din ma sai ka nemi kuma a karban ma daidai duba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kalli matsayinsa amma lokacin da suka zo aka sa su gina Ka'aba da suka gama sai suka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka karban mana domin kai kai ne mai ji sannan al'alim sannan kuma masani sau da aka kasan an yi kasa ka karba mamu kenan in an yi aikin masu an roƙi a karba to datar da kai ma tun a risala aka gaya mana ba aikin kaɗai ba ne za a yi shi da ikhlasu sannan bil muwafaqa idan kai ba kai muwafaqa ba ko aikin ba kai muwafaqa a yi shi ba ko ka sani ba za ka yi ba ai wannan fa a tsar nan mu faɗi falalarsa a faɗi talarsa su ga abin da aka faɗi a littafi ga wannan nan ba amma duk da ake maimaitawa za ka ji an faɗi ka san su amma in ka auna kuma da safe ba kai ko ɗaya ba muwafaka ce ba ka samu ba in ba an datar da kai ba za ka yi ba in ma ka sanin sai an datar da kai ya dan fito ko hmm. saboda haka muhasaba babban abu ne in mutum ya nemi kanshi ita za ta sa aikin da ke gabana aikin da ke gabanka aikin da ke gabanki kawai ya ishe ki balle haka tsallaka ka shiga gonan wani noman gonarka ya ishe ka har ka yi tsambari ka bar ciyawa ta kusa kwace ma to kuma sai a ganka gonan wani kana noma ma'anawi gonarka kanta ka kasa nome ta ciyawa ta yi kokari ta gagare ka macin gonarka to aikin da ke gabanka ya ishe ka yaushe ka tafi gonan wani kuma sai dai mutum shi matu ne gaɓo ne shi to haka shi ne abin da ya ɗan fito hmm. mu shiga wannan takarda muhasabatun nafsi don haka rai dole a masa muhasaba an hanzala al-usai ko bi sunan shi shi wannan hanzala wa kana min kuttabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi wannan hanzala yana daga cikin marubuta sakatarorin wahayi ne don ka san ba karami bane shi yana daga cikin amintattun da ke rubuta wahayi a zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala ne abubakar wata rana na abubakar ya haɗu da ni fa qala kaifa ta ya hanzala ya ce ya kawai gari ya hanzala ya kake qultu kala qultu na nafaqa hanzala ya ce hanzala ya zama munafiki yau ce shine gaskiya ce hanzala ya zama munafiki ya riga na na zama munafiki قال سبحان الله ما تقول ملكتي سوى قال قلت نتي متى نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن أي رأي رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصفنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا يتي أبندي فايتي يا منافقين sukan kasance wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana tunatar da su game da wuta yana masu gargadi kenan yana jawo hankalinsu kuma game da aljanna hatta ka anna ra'ayu ra'ayi kai ka ce duka kowane muna ganin shi ido da ido saboda ka ga dole wajen wuta hankalinmu ya tashi wajen aljanna kuma kwaɗayinmu ya ƙaru فإذا خرجنا من عند من رسول الله إذا مك في تدرج وجمع من الله صلى الله عليه وسلم عاصفنا الأزواج مك جي muka haɗu إذا ما تم مك حدد سوى الأولاد بك وبيعات da kayan kaddarorin mu ko gonar mu dukan su muka shiga cikin dukiyar mu wa nasira sai mu manta da yawa daga abin da muka jiyo dazu kaman ba mu ba qala abubakar sai sai yace fa wallahi inna lanalqa mithla ai mu ma muna haduwa da wannan in dai wannan kake faɗi irin shi ne ɗaya fantalaktu ana wa abubakarin sai muka tafi daga nan muka ɗunguma da ni da sai na abubakar hatta da halna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam har muka shiga wajen mazan Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah na indaka tuzakkiruna bin nari wal jannati za mu kasance a wurinka kana tsoratar da mu kana tunatar da mu game da wuta da aljanna hatta ka na ra'ayu ainihin kai ka ce ga ta nan muna ganin ido da ido na ban na yi tsallake ko ƙultu na faka hanzala ya na ce hanzala ya zama munafiki faƙala qala sallallahu alaihi wasallam wa ma ka ni ya faru ni ya faru kace ka zama munafiki qultu ya na kuno inda ka. tuzakiruna dinna muka kasance wurinka ka tunatar da mu game da wuta shi yasa kullun jama'a muke so da kanmu ma in mun gane darasin nan mu da kanmu za mu yi makanmu muhasaba in dai za mu tuna da wuta to da safe da asuba mutum da asuba da yamma an ce in kai sallah asuba ina maimaita magana na da rana magana ce bi ahammiya tana da gaitu ahammiya idan mutum ya sallah asuba aka ce ko zaman ka kada ka canza daga wurin kana gama astaghfirullah din nan Allahumma anta salam wa minka salam ka gama wannan sai ka roki Allah ya baka aljanna ya kare ka daga wuta Allahumma inni as'aluka aljanna wa astaziru bika minan nar ka kuma Allahumma inni as'aluka aljanna wa menene dai mai saukin nan na wa a'udhu bika minan nar kai so uku ko kai so bakwai so bakwai shi ya fi abin aka ce idan ka yi wannan so bakwai ita aljannar da kanta za ta taya ka roƙon kanta tana cewa ya Allah wannan bawa naka ko wannan baiwa taka ka shigar da ita cikina ita kuma wuta ta taya ta neman kariya ya Allah wannan wuta wannan wuta wannan Allah ka kare ni daga shiga wannan ka kare wannan bawa naka daga shiga cikina haka ita aljannan nan an ce da aka gama ta sai da Allah ya ce aljanna in tafi ki magana ki kirari da kanki ta ce kada aflahal mu'minun mu'minai sun rabauta ta ce Allahumma dakhulhum fiyya ya Allah ka shigar da su ciki na kuma aljanna da kanta to sai kai da safi bayan magriba ma sai kai sauri ka ƙara yin su shi ma kamar yana ka wata wannan sharaɗin da ka miƙe kafa ko ka tsambur ka tashi daga wurin ka koma wani wuri ka karya sharadin ta dai kai wata addu'a wannan ta ɓaci ka ɓata ta cewa akai kafin kai magana da wani kafin ka canza zama kafin ka naɗa kafa a lokacin zaman da kai na zaman tafiyan nan kana zaman ake so kai waɗannan sannan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma na yu'i wa yu'i so goma ka yi so goma wannan to ka gama daga nan duk sauran da wanda zai tafi zai ga yadda in kai wannan na sha gaya maku cewa kana sallamewa daga sallah kaga kana inda wanda zai zai eh, yes ana yi eh yes ya banza da shi kake banza kakka ma yadda zai ma ma ma magana da yi magana ya ma magana ka bata abu ya baci yau ya ya bata ma wannan sai dai gobe kai ko kuma da magariba kai banza da shi wannan mai saurin tashin ya fita ba abin da zai sa ma sai asara to amma za ka ga wani kawai sai wufi ya tashi yana tashi sai mu assalamu alaikum eh, eh. to kwana bi kwana bi baka koma ba ina ruwa raka da ni in koma ba ina ruwanka da ni in kana so ka ji ko na koma ko na zo ka jira ni waje jama'a za ku ga abin kamar hauka amma wallahi wani in ba irin haka kai mai ba za ka rayu ba daga cikin magabata sai da muka karanta wani yana tafiya shi a hanya ya shiryo saboda yana makansa muhasaba sai wani ya tare shi a hanya assalamu alaikum dama kai nake so in gani ina da magana sai ce sai dai in ka tsaye da rana ta tsaya mu in za ka tsaye da rana to tsaye data sai in yadda in tsaya in ma magana amma har ba za ka tsaye da rana ba ina da abun yi ba zan bata lokaci na ba rana ta tafi ta bani kafin koyi mutan haka sai a rika lissafo kamar hukaci kai ne mai hankalin nan muka yi magana ga mutane na ana ce masa wannan ul majani gani mutane suke su mahaukata ne amma ga sunan suna yi magana duk wanda yake bawan Allah ya ji sun yi magana jiya nan sai da muka yi magana mutum biyu na kama ku misali da wanda ake cewa fulai da wanda ake cewa Abdurrahman bin Ash'ab shi sai da aka tambaye shi ya ce, in ya kalli mutane ya yace kaga wannan bakin ka rika taka mai burki kana boye shi harshen ka ka rika boye shi kana taskance shi kamar yadda kake taskance kuɗi ka rika tsare shi ya ce in shirinka ya baka mamaki to yi magana in magana ka ta baka mamaki yi shuru shi ne zaman ka lafiya shi ko wanta aka tambaya aka ce masu kana so ka zama amirul mominina ya ce mm, mm, ba na so Allah ka tsare ni aka ce mai saboda ni ana ganin shi mahaukaci ya ce in na zama amirul mominin nauyi zai kaukai na sannan ba ran da zan bari rabu da bakin ciki sannan kuma zai amantar da ni game da ambaton Allah da wani zan ji ya eh, ji ko zai ce mishi ni ko da na ɗauka ba mai hankalin da zai ce bai so ya zama amirul mu'mini ne ce ni ko da na ɗauka ba mai hankalin da zai so ya zama amirul mu'mini sai azaba ga wancan an gamu da shi saboda shi bai bata lokaci a makabarta ko ya sa kafafunsa bahlun ya sa ma kafafunsa a cikin kabari yana zaune aka ce ba halon me kake yi nan wurin ta ce ina ina ɗaya da kewa da ni da yan makabarta ina jin daɗin zama da su saboda suna tunatar da ni lahira kuma ga su da daɗin hira saboda in ka zo wurin sai dai kai ka asu kuma idan ka zauna ba sa yi da wani idan ka tashi su kuma ba sa yi da kai haka ne ko ina zama na nan ya to kai baka san cewa farashi ya karu ba na kudin abinci abubuwa yanzu rayuwa sun yi tsanani yace ina ruwa na da tsada abinci ne yace ni ban damu ba ko da kwaya alkama za ta koma dirhami daya duk kwaya daya dirhami daya kamar yanzu kace kwaya shinkafa dubu daya ce ni ban damu da wannan ba za ka kara cewa ya yi hauka amma sai ya ce to saboda ni dai abu biyu na sani Allah mun yi alkawari da shi in muka bauta mai shi kadai ba mu haɗa shi da kowa ba shi kuma ya yi alkawarin duk tsanani zai ciyar da mu mu cika namu alkawarin mu gani shi ba zai cika nashi ba kuma zai yi mu mu cika alkawari shi kuma ya ke cika alkawari bayan shi kuma shi ne layi kulikul mi'a ni ina ruwana da tsadaɓa ruwana ni abin da ke gabana to yi mana wa'azi ya ce wani wazi zan maku ga gidajen ku can kuna gani ga kuma makarbatar su ga dingima gidajen su can kuma ga inda aka kwaso su aka maido nan wani sai wani wazi kuma zan muku banda wanda kuka gani to auna ya dan fito sau na haka dole ne mutane sai yi da gaske da su za su yi bauta Allah in ko ba haka ba ka ce ka biye ma kowa yadda kai ba za ka yi ma wani ɗin daidai ba kuma don haka ka zo game da bautar ka ba wasa maganan bauta ba maganan wanda duk wanda zai ma wasa game da lahira matsayinka ne kakka biye masa sau da in kana zaune a cikin masallaci bayan sallah asuba waɗannan su sauri suke yi sai ko ba sauri kake ba kana so kai waɗannan askar din sannan kuma su jawo ka ko kuma wani ma da gangan ya zo ya taba kai sai dama muna son ganin ka ba za ka ganni ba yanzu kawai kai banza da shi ya ƙara taba ka kai banza da shi sai ka gama waɗannan in ya jira ka gama wanda aka ce ba ka iya yi bayan nan ka iya magana kuma in ka yi magana za ka iya ci gaba ko sai ka saurare shi yanzu me kake so ya ce a ah, dama ganin ka zamu kace to sai dai nan ba wurin gani na bane ni ma na zo ganin wani ne ma'anawi in ya gane ba shi kenan bai gane ba shi kenan ba lokacin abin bane yanzu to sai dai daga nan su fara lissafo ka amma abu biyu za ka yi kuma baka damu da lissafo ka da su lissafo ka ka so kayan su bai fito ba wanda ya san kudin faɗa ka ce zai ganka ya ce kafi kuma ba ka san kayan shi in shi ke nema wurin ka ba dole ya haƙuri ba to in kuma kai ne kai ba ka san nashi ba na suka kake so ba duk mutumin da zai shiga tsakaninka da Allah ka kyale shi domin komin matsayinsa shi gutsuran mai aka yi guntu yake da shi to kai kuma ka zo wurin mai duka ina ruwanka da guntu in ga duka sai dai wuya ko sau da ka dai shi ne nan sau da ka su suka ce da ka so da ya je mun zama munafiki ya ce a kan me kultu ya rasulallah na kunu inda ka tuzakiruna bin na za mu kasance wurinka ka tunatar da mu da wuta wal janna hatta ka anna ra'ayul ayn ra'ayu kamar muna ganin fa idza kharajna min indika asafna al azwaj wal aulad shikenan mun zo mun hadu ga maza da iyalin mu muka shiga ciki muka takurdu da su muka yi mu'amala da su sai mu manta mu manta maganan wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي مسو والذي نفسي بيده ina rantsuwa da wanda ke raina ke hannunsa ko allazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa in kuna magana fa kuna dauke in dai ba gyara bane ba na son na kusa kusa ne su rika magana saboda duk sanda kace kit sai na dauka wani abu ne ka gani kana so a gyara daidai wanda zai magana zai dai na baya can wanda ban ji ba shi kuma in na ji mai faɗa so na ka in ka riga ka zauna an gama magana in gyara ne aka gani wannan babu laifi kada kada mu faɗi banna amma dai ba na son magana haka nan na sai in ji kaman ban karanto abin yadda yake bane kuma takardar nan ɗaya ce wallahi nafsi bi yadihi ko in menene na ku ce in law tadumuna ala ma takununa indi yake cewa wa fi dhikri la hakkumul mala'ikatu Ala wa fi وفي walakin ya hanzala sa'a wa sa'a salata marwat yace da a ce ina rantsuwa da wanda na ke hannunsa da a ce kuna kasancewa in kun zo wurina da kuma in kun ba wurina kuna kasancewa bai ɗaya iri ɗaya kuke da yadda kuka tsaya gabana da in kun banne a ce haka kuke ba ku canza ba sannan kuna kasancewa kuna ta Allah kuna tuna Allah a duk inda kuke la safa hatkumul mala'ikatu ala furushikum da mala'iku su rika bin ku har kan ku suna gaida ku suna gaisa kalli Imran bin Husayn da ya tsaya inda yake duk ya kaga yanda yake to da sai su rika bin ku wa fi tsurifukum in kun fito kan hanyoyin ku ma sai ku ga mala'iku na tsayawa na gaida ku kaga daraja ta kai daraja za ku haɗu da su kuma su gaida ku har bisa shimfiɗa ku su biyo ku su gaishe ku sannan a hanya ma su tsaya su gaishe ku in sun ga su wuce su tsaya su gaida ku sai dai fa walakin ya hanzala sai dai tun da dai abin haka ba zai samu ba sa'a wa sa'a lokaci bayan lokaci ku dage lokaci bayan lokaci ya maimaita wannan haso uku Haka hakaza kanu yuraqibuna ahwalahum haka sabai su kasance suna lura da halayen suna kulawa wa yuhasibuna anfusahum su ne kansu muhasaba waqad amara Allah ta'ala bi muhasabatin nafsi Allah yayi umarni da muhasaban nan kamar yadda muka faɗi fa qala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin mun karanta wannan ya ku wadanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta rike duba ta ga me ta aje dan kanta gobe قال ابن القيم يقول تعالى ma أحدكم ما قدم ليوم القيامة kowa ya duka dubawa wai me ya aje makan shi dan ranar tashin alkiyama min al'amali na ayyuka amina salihati allati tunjihi shin daga cikin kyawawan ayyuka mutum yayi kyawawan ayyukan da za su tsirar da shi a lahira am min sayyiati allati tubiquhu koko daga cikin miyagun ayyuka ya aikata wanda za su halaka shi wannan magana in kana son cikakkarta tana can cikin igafatul lahsani wal muhasabatu wi ne ne muhasaban nan in muka ce muhasaba lugatan a lugha shine masdaru hasaba yuhasibu shine masaban hasaba ya tantance ya yi bincike ko yana yi huwa ma'khudun min maddati ha sin da wannan daga maddan waɗannan harufa ne ga sunan guda uku allati tadullu ala al-addi wanda take nuni akan kirgawa ka kirga abu ka ƙididdige ka bi ɗaya bayan ɗaya ta ƙolo ai hasibtu shai'a ka ce na lissafa abu ko a sabuhu hasaban wa husbanan ko ka ce ka ƙiƙiƙiye shi ka yi lissafinsa daki-daki ko ko ka yi aje shi dalla-dalla ka yi bayaninsa wannan duka larabci ne yana can cikin lissafin arab amma wannan lura wannan istilahi na shari'a wal muhasabatu istilahan idan muka ce muhasaba kuma ga yare na shari'a qala al imam al mawardi rahimahullahu ta'ala yace muhasabatu nafsi an yatasaffaha al insanu fi laylihi ma sadara min af'ali naharihi shine mutum ya buɗe littafinsa ya bincike a dare da daddare ya gami me yayi da rana mutum ya tsaya tun daga safiya alamin alibacci kake kai kawai kana ta sha da bacci kai ba littafi kai baka nemi takarda ba baka da ita dan mona ba baka nan yanzu kuma sai ka kai za ka yi kawai mu ko ba mu mai bacci ka shiga da'irar nan kuma ka riga bacci mu dauko ka a bututu tura shi tan habgarin ku bacci a makaranta nan ka ina garwa yana bacci rawi bai bacci da aka shi da fai gana ai mahmudan amdahu idan mutum ya ga abin da ya mai kyau ne to sai ya zartar da shi wa atba'ahu bima shakalahu wa bahahu sai ya bi shi da abin da ya kama da shi da ya kwaikwayi wannan ina idan mutum ya duba da daddare ya duba da abin da shi, sai ya duba ayyukansa da ya yi to sai koma ya duba ya gani shin abin da ya yi masu kyau ne in ya ga masu kyau ne ya ce to wannan abu ya yi daidai sai ya ƙara bi da wasu wannan mai wani yana bacci ko ina kai waje da wasu mai daga daga ba shi ya kashe wata daga kaza ya zuri gina kuma zai da wadan barar zai kai ba ko da ne ko <laughs> dare ba ya kama da dare dare ba ji ko na ce ba na ya ce ko bari Allah ya ce a haka in mutum ya gano aikin nan ya gano ya ce kai aikin nan ya gano akwai matsala ciki to ba zai ci gaba da shi ba in ko ya gano da kyau aikin da ya yi daga safiya ya ce to bari ya zartar da shi kuma bari ya ƙara maimaita irin shi ya ƙaƙƙara lullunka irin shi ya ta yi kada wannan ya burge shi daga nan ya tsaya a'a duk sanda ka gano ka ma gano ka yi daidai to ƙara bisa daidai din kada wannan kai tunanin ya isa ma ya fito ko wa in kana mazmuman idan kau idan ya zama abin zargi mutum ya yi wanda ya gano ba daidai wani iska da raka in amkana sai ya kokari ya ce a to wannan yanzu babu shi bari ya ya iska da raki ya gyara shi ya mai gyara wancan ya babballe shi ya cire wanda ba su da kyau wanta ha an misali sannan ya hannu kada ya ƙara yin irin wannan fil mustaqbal a nan gaba kuma kada ya ƙara tunda ya gano ya yi ba daidai ba kaga wannan nan ya ka mutum ya yi makashi babban abu wannan yana nan cikin littafinsa da muke karantawa da juma ne ko adabu duniya wace kaza fi nadratin na'im kuma duka shi ma nadratin na'im shi ma haka akai bayani akan wannan shi mutum ya kasa sai ɗaya sai ɗaya nadratin na'im kan zai kaje mai ba ma makka ba an zai kaje madina madina ma aiki ne oh, ko ji zai zai zai ka gani an nace sai in kaje madina dan na dan fi sanin ma dama dama ce to aiko madinan ma yanzu sai ka sha babu yanzu an daina yin littafi an daina yi saboda mutane da yawa sun riga sun dawo wanda ma suke malaman wasu amma suna nuna mutane ba ruwanka da littafi yanzu wai za ka iya yawo da maktaba kama cikin taf ka yawo duniya da ita taurar da taf din ta faɗi ba ko kuma su can suka harbo ma wani abu ya zo ya gargaza taf din ta aka kai ta nema wurin wani mhm. na? a ah, to kajima Eh, malam sa malam sa shine shine shine shahidu shahidu ayin ne zai ce mana muka dai muna magana a wannan fatawa fiqhiyya ta abin nan ai mujalladi 45 kudi nawa kuma riyal 2000 da motsi ta to da haka aka zo muka ce mai ga abin da ake so a saya amma nan babu a makka ma babu a madina an samu guda daya sai kuma guda daya ba cikakke ba to guda ɗaya nan shi ne aka ce za su yi haka ne ce ko nawa ne in dai za ku cire kuɗin abincin ku to ku kokari ku saya saboda da ina da ita a kwamfuta taron nan na neme ta na rasa ta ba ɗaya babu to to da ka in ka ce kwamfuta ne ko ka sa wani abin nan ne ka sa to yanzu ina ma kwamfutan ne komai ajiya muke ko mu nan da abin da muka gani da bai da iyaka muna can wurin kwamfutan aka ba wani shiga can ɗakin kai aiki ka abun nan wasu da suka tashi gaba ɗaya suka sun gume kwamfutan ma in kwamfutar ce gaba ɗaya suka sace ta aka za so ana tawowa daga can za a dawo nan an tara an samu wane ne wa kuke ce min hard disk aka zo aka zo extra abun nan ne aka zo aka zo hard drive aka tara aka tara kaya ba bai bai kai wata ɗaya ba sabo ina rike da jika dan na san abin nan shi na kwashe na sa da turare da jikan da wata yar jika na rike a hannu daga wani ya ce man ka aukan na aka karbu kallon ka wannan daga aka karbu kallon nan har yau na rasa wane ne kuma an wanda ya karbu kallon ya an shiga har yau <laughs> muka zo muna kan facebook muna abin nan wani aka je aka zo muna zaune kawai ran nan muka ga mutane ya ta cewa ba a karatu ne ba a karatu ne ba a karatu ne muka ce muna ta karatu malam ba lafiya sai inda sako dan Allah ba ka lafiya ce kai lafiya ta lau sai karatu ne ba ma gani ashe wani ne ya shiga can cikin facebook din ma ya goge mu <laughs> kira kira kira kira kira ya goge mu daga can kololuwa bai goge mu sai da muka rasa mutum sama da duwa shirin a wannan lokacin to shi ne za ka zo ka ce na cikin ku na gida ma ya yi walle na waje su su gama tara ma abu su ce za su zo amfani wata rana su zo su bata su abun nan ba ah, ina ganin yanzu kawai yadda muke da safe aje aje kuɗi safe za mu nema na sa wannan abu mun gama mu ɗauke mu saka a cikin nan wurin in ba ka nan ba wani zai zo da gangan za a zo wata rana malam su kwake kuma ka rasa kowane ne in ba sa ba ka zo ma ka dawo alhaki wanda ka amince mawa ba ruwan shi wani ne daban zai zo sun gome ma wani abu ita ta biya to sai an zo an fara nema abu yanzu ana neman shi kata kata ana nema sai a ce ka an tuna yana cikin wancan da aka dauke in ka fara neman kaza kaza ce yana cikin wancan da aka dauke to ya za ka yi to mhm. to ba yawa barakan lafi to kenan ma ai an gama yace kamar yanzu ake wani abu na ta'alluti malaman nan sun bar duniya sun rubuta littafi in aka tashi ana so a kafa hujja sai a shiga littafin su a faɗi sunan littafin a ciki aka dauko sai a yanko daidai wani wurin da ba ma wani wurin ma inda ake kafa gardama ne ba an san suka fara bada ba sai a ce sun ce kala maimakon abin na dauko littafin duka to duk abin da ka sa an sa maka yanzu a intanet na wasu littattafai aksari ya sun ka je ka duba za ka ba duka ka sa ba da ka ɗauko asalin littafin kana bi kana gani za ka yi ta ganin abin da gashi a littafin babu shata wannan mun auna mun gani sosai to wata rafa rar da aka gane kowa ya bar littafi ya koma wannan bututun ni ban ce bai da amfani bai na da amfani amma ya zama maka kaman wani abin nan ne backup yawwa kalmar da nake son amfani da kamar kana da wani backup ne in baka nan ka yi tafiya da kayan duba ka in baka cikin maktabar ka kuma nan da kake ciki kuma ka ji wata magana ba gamsu ga littafin ka ka dauko ka duba amma in ba ka na mawala wata rana sai mun sha ma mamaki ga abu ya ga ya ci kuma kwamfuta ma in ita kanta wata rana za ka sa mata wani abu in dai da sauri kake neman shi ba ga ita ba wata rana ita yanzu fa yana nan wurin ka buga yana can ciki kwance wani wuri ya makale in ba sa wata sai a karin banza ka ganshi ya dawo ya ka shi? ko ka ce a sa a google ko ka ce a sa ba abin da za ka yi yau kullum kai ta sawa cikin nan wani matsayi wata rana sai ka dole sai ka san sai ka ga wani abu ya samu matsala Allah zai ba mu mafita Allah zai ta halin dai mu dai shawarar mu in kana da hali ka dan rika kai littafi kana ajewa in wata magana ta taso sai ka ɗauko littafin ka duba in wata gardama wani abu ya taso ka ɗauko littafin a duba Ba shi dai littafi ba a zuwa a ɗauke shi duk kofin da ke hannun kowa kuma a yi karya a ƙara ciki in wani ya ɗauna shi shi kofin ya yi karya a ciki in aka ɗauko sai a haɗa kofin sun a duba mu ga kofin da ke hannun mu kai kuma ga wani aka mu gani a shi ke nan ba babu wani nan da aka dinga cewa in ka duba cikin kawa'idi halari ishimawi duka za ka ga ina a nuna mana salatul fatihi da suka ji kullum haka ake cewa ne sun sa ta ko ba su sa ta ba da ka ɗauko kawai ya sai ganta ciki da ka ɗauko hadarin sai ganta ciki da ka ɗauko shi ba sai ganta ciki an samu wani wuri an saka ta yanzu to yan nan gaba in ka zo ka ce masu a duba cikin qawaidi a duba cikin ahadari a duba cikin ishmawi ko za a ga salatul fatih sai ka ga dan yaro ya ga tuma ba baga ta to da me za ka rusa shi an riga an sa ta yanzu o baka sani ma kai to shi aiki ya ga to dai mu tafi وللسلف رضوان الله عليهم أحوال muhasaba في an أنفسهم su magabata suna da abubuwan ban mamaki wajen yadda suke makansu muhasaba suna makansu muhasaba sosai ga kaɗan nan an al'anaf ibn qaisin annahu kana yaji'u ila al-misbah an samo daga ahnaf ibn qaisin annahu kana yaji'u ila al-misbah kun ga shi wannan ahnaf bin bin qais an yi maganan cewa da ya tashi shi yana karami gwami ne sai maman shi ta kalle shi ta kalle wani shi ta ce kaga ahnaf kaga duniyan nan ba abin da zai ma daraja banda kai kokari ka zama malamin a addini dan irin wannan halittar da kake riga in ba wannan abun ba ba abin da zai ma daraja da ka zama mutane su mai da ka abin dariya suna wasa da kai to ya zama daga nan da ka tsaya kana ta kallo kana ta kallo za ka ga iyaye mata fa ba karaman gudunmawa suka bada ba musulunci ko in ce suke badawa na san za su fi son wannan kalmar ko in ce suke badawa maman mu'awiya ibn abi sufyan da aka haifai da aka haifai hint kenan ko da aka haifai mata suka taru na farkon da aka haifa da an haifi wani sai suka rika cewa Allah ya sa Allah ya sa sai ya zama gwamna a maka sai ya zama gwamna sai ya zama ta ce dan in haifi dan amma ku tsaye da man shi iya makka kawai ya samu iya makka zai rike ya ce wallahi in dai iya makka zai tsaya Allah ka kashe shi ni kawan wani ba irin wannan nake so ba ya mutu ya mutu ta haiho wani ta ce a ƙara samun mai muhawiya ta ce so take yi ita aka zo za a yi mata irin wancan mura ta ce kai ni fa so nake ɗana sai an ji shi duk duniya ba ya kashe ya tsaya ya maka ba shi wannan mu'awiyan a ina ne ba ji shi bai ko masu yawo suna zagin ai dan ya wane ne shi yasa suke yawo suna zagin shi da haka nan ya banza da waye ji shi saboda haka ta ce ni so nake ɗana sai an ji shi duk duniya sai an rika magana a kan shi ba so nake ya kashe maka ba kuma kaga yadda ya zama Mhm, to ga abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair kaga shi ma suna wasa a hanya kuma dan khattab ya zo ya gansu sai suka sauran yara suka ruga shi kuma bai ruga ba da bai ruga ba sai kira shi ce me yasa yara suka ganni suka ruga kai baka ruga ba sai ce ya amiral mu'minin saboda na ga abin da muke ba laifi muke ba koyon harbi muke kuma na san kana so ma koyon harbi mun koyon harbi muke sannan kuma na duba na ga hanyar nan da faɗi ba ta matse ba har ta hana amirul mu'mini na wucewa aka yi wucewa ta nan ya ce wannan yaron zai zama wani abu wannan yaron kusa mai ido zai zama wani abu ya zama ko bai zama ba sannan ga yaran sahabbai har da abdullahi dan umar suka zo suka zauna a ka'aba suka zauna ɗaya na cewa kai faɗi abin da kake so ka zama kake so ke sai na zama malami masanin sunna duk duniya a rika cewa Abdullahi dan Umar ya ce kaza guda ya ce sai ya auri ƴaƴansa sahabbai guda biyu ya ce wannan diyar sahabi wannan diyar sahabi kuma in na tashi ba ta sadaki sai ne mata kayan raguni ɗaya ya ce shi kuma sai ya zama amirul muminina duk sai da suka zama so yana da kyau ya zama na mutum yana da hadaf yana da manufa yana kalla wannan jinsa na to to <laughs> eh yau eh, eh eh su su su ta to to auna dai to za ka yi ka tsaka kallon waɗannan kana duba urwatu bin zubair da wannan ko to ala halin dai tsayawa kallon haka din to balle ko mutum in a duniya ce ya sa ya ce da gaske ke so ya zama ya zama balle lahira to ka mutum shi zai auna me kake so ka zama a nan me kake so ka zama a can idan mutum ya dage ya ce abin nan wallazi na hadu fina lanahdiyannahum sublana wa inna allaha lama'al muhsinin dan sunan ayoyi da yawa sau da haka su waɗannan aka ce ya makansa kansa muhasaba faya ba'u asbu a hufin nari sai fihi sai ya zo ya samo fitila kamar da yanzu misalin an ce a ci balbal irin wannan fitila a ci balbal sai ya ɗauko a ci balbal sai ya sa hannunsa a ciki tana ci yanzu mu wasu san ba su san a ci balbal ba to kyandir sai ɗauko fitila mai kama da kyandir din nan kaji lada da yariya kai da ka kaji ta da ba da Allah da fata ko kace idan ka sauta to wai kaji eh akwai ci balbal ne a fata ko a ci balbal wanda suka san wannan banda manya yanzu sai dai su a kwatanta masu da kendir a ce wutar kendir tana ci haka tana ci kawai sai ɗau yatsan sai liƙa a cikin ta ya sa a ciki ya ji duka wannan wutan saboda masifa ya tuno da lahira sai ya ce bayan ya ji sai ya ce sun mai kolo hasa ya hunai ya ce kai ya wannan ya kai hunai ya kai ɗan wannan hunai nan tasgirin kansa yake yi dai ka ji ɗanɗana ta ka ji ma hamalaka ala ma sana kaza me yasa ka aikata kaza ran nan ɗanɗana wutan nan yanzu ka kwatanta ta da ta lahira ka ji yanzu me yasa kai kaza ya kona kai shi da ita tun yanzu ma hamalaka ala ma ta yau kaza me yasa ka aikata kaza a rana kaza ya nemi kansa faɗa ba kuma mun taba karanta wannan muna magana ba da misali cikin madarisa wani fa zuwa zai wuce kawai ya tsaya ya kalli wani gida an yi sabo bai sani ba yana ta wuce a ta wurin yau bai ga sabon gida bai tsaya da an yi sabon gida an gama za a tare wuce ce to wai shi aka yi wannan gidan ina wucewa ta nan ina ta wucewa ban gan shi ba sai yau ya tsaya ya kalli gidan nan sa gida amma ya yi kyau bayan ya wuce shi amma na bata maka yana lokaci to ina ruwa na ma da gidan nan ina ruwana da gidansu da na tsaya kallo yanzu da tasbihi ne da wani abu ne wanda zai taimake ni a lahira da bai fi man ba na tsaya ina kallon abin da ba ruwana malam daga nan sai ce raina da ta ja man wannan karan ba ni ladabtar da ita shekara guda tana azumi ita azumin shekara guda ba ta sha ruwa ba saboda gobe ma ta kara man karan ba ta shiga abin da ba ruwanta to yanzu mu ne aka kalli gidan mu sai kalli gidan har sai ya ce yanzu wannan gidan to ko fa wannan sakatare ya wannan gidan to nawa ba ake biyan shi a da kuma da wannan gidan nawa ne albashin shi dika dika kwata kwata nawa ne albashin shi kai da gani wannan mai gidan barawo ne da gani mai yankan kai ne da gani dan luwaɗi ne duk sai da yau wani ma ya ce wannan in ba mai shan jini ba kai wannan ina jin yana daga cikin masu yankan kai na ko kuma kudin makamai aka bashi ko ya ce oh dan Allah da da dukiyar bayan Allah nan tana kanin shi kamar ta an a kira ta ta ansa kai da gani nan duk dukiyar bayan Allah ke kwaso duk ka ja wa kanka masifa abin da ba ruwanka ka je lahira kai kuma ka yi karatun qur'ani watakila ka yi sauka cikin kwana goma nan duk a kwashe su a biya ma bashi baka da kokobo an biya to hadda za a iya wani akwai zagin da ya wuce ma ko ma mai kai dai tun an ɗebe ma kaya ina maganar abin nan an kwashe za a kwashe wallahi a biya shi a biya a ka ce mai dan luwaɗi kai baka san shi ba ka ce dan shan kai ka dan yankan kai ka ce mai san jini duk waye gaya ma to za ka ki kuma ku kawai lahira a zo a kwashe ma ladan azumi a kwashe ma ladan hajji a kwashe ma ladan waɗannan arkanun islam ɗin duk da mutum yake ganin yayi su wallahi in ka taɓa wasu za ka biya ma kanka masifa to wani shi kuma da daddare ne in ya tashi sai ya ji jikin ya ƙi kwanciya ya ƙi tashi a yi sallah ya ce jikin nan zan koya mai darasi gobe wato kullum na ce in tashi sai jiki ya ce ba zai tashi ba ran nan sai da ya bari rana ta yi tsananin zafi irin ranan nan ta jazira mai bala'in zafi wadda take iya gasana ya shiga ya tuɓe rigar shi ya ta birgima cikin ranar nan fata shi na sabulewa. yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku duba wannan Allah ya ce mala'iku ma su leko su gan shi ya nema kansa ba yana ladabtar da kai shi saboda ya kalli inda za a koma shi bai komi ba da daddare bai nasila ba baya nasila kullum ta ce to jikin nan bari ya sassabule shi da zafin rana gobe mu je yadda zai ji daɗin kwanciya har ya ji ya ya yin sallah da daddare bari ya sassabule shi mu gani gobe in ya kwanta ko ina ya damai da zafi ba zai tashi ba to mu yanzu kai haka sunan ka yi. Umar dan Khattab radiyallahu anhu shi ya tafi wani wuri ya tafi gona zagaya ya dawo ya tarar ya rasa sallah an yi sallah baya nan ya ce to gona ita ta ja mana kuma gona nan tana cikin dukiyar shi da ya so ya ce to tun da dalilin gona ko yau ya ja muka rasa sallah to shi kenan na sadaukar da gonan kamar yanzu a ce kana da gida fili ne a nan ali a kilo one hectare kawai ka rasa sallah ka bada shi ko ina tabbatar ma gobe da safe sai dai ka ji ana sallama ka ce su waya ce masu rukuya an ko mai rukuya daga wata da wata duniya su ma rukuya ba ku kaci ne kai sai ma rukuya ne ka hauka ci to dan shi ko Abdullahi dan Umar sai dai kaga shi in ya rika kabbara harama ne zai yanta bawa ya rasa kabbara harama yana waje aka yi kabbara harama ya ce ba abin da za mu yi wanda zai tsora mana wannan karaya da muka samu yau sai yan tabawa mu ba rashin muhasaba ne kawo ba ma tsayawa muna kallon mai muka rasa inda mu da lahira ne mutum zai ta kuka ne in ya rasa duniya kamar yadda muka shi annabsu a anid duniya wa ma yana ne قال ابن أبي الدنيا حدثني رجل من قريش ابن أبي الدنيا يتي وني متن daga cikin Quraisha ya bani labari annahu zikra min walad Talha ibn Ubaydillah an ambaci wani daga cikin ayan Talha ibn Ubaydillah kana zikra ko zikra annahu min waladi Talha ibn Ubaydillah an ce wannan dan yana daga cikin 'ya'yan. wato talha dan ubaidillah ana ba da labari qala kana taubatu ibnu asumma birrifqa wannan ibnu asam sunan shi ne kala kala akwai wanda suke mai hatim bin asam akwai wanda suke cewa shi ibnu summa birrifqa rifqa wuri ne wa kana muhasiban li nafsihi wata rana ya nema kansa muhasaba ya tsaya fa hasaba yawman wata rana sai ya tsaya ya lissafi ya ga shekarar shi nawa faiza huwa ibnu sittina sana sai ya duba ya ga shekara Sittin a duniya kun san koran nan mun ce duk wanda ya hajji so sittin aka yi hajji so sittin kana raye ka kusa tafiya muka ƙara dawa tsara wani aka ce Ali bin Abi Talib ya ce ai ba sittin ba ma wanda aka yi hajji so hamsin yana raye to ya kusa tafiya fa hasa ba ayyamahu sai ya lissafa kwanakin cikin shekara Sittin din nan فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم فيدوب يجفانا دبو أشرين دقيني لحريبير تكين شكرا ستجنة فصرخ سيكانا كوي أكدي يموت وقال يكوكا وقال يا ويلتا يتي كيتونا يا ويلتي كيتونا يتي ألقى ربي كي أي بأهدى وعشرين ألف yanzu zan haɗu lambin yanzu zan haɗu da ubangiji na da zunubi har dubu ashirin da wani abu fa kai wa fi kulli yawmi alaf min zunubi to yaya ma in kowace rana ba ɗaya ne ba dubun dubata yi zunubin makarra kharra yana alai sai fadi asume fa iza huwa mayyitun da aka duba ta ga ya ma mutu gaba da fa sami'u qa'ilan yaqulu sai suka ji wani sauti yana cewa kusa da shi يا ركدة إلى الفردوس الأعلى يا وندي فادي يجو يا كوي تكين جنات الفردوس الأعلى سنجي كوي تكي أنا مغنى أنا غامة سياسيلا يا شاكينا وقال أنس بن مالك أنس لما لي سميت عمر بن الخطاب يوما وقد خرجت معه حتى دخل حائطا نادي وتلانا عمر بن الخطاب ينا فجي ما يمون تكدسي نوسي جتكين وتبونا muka ji na yana cewa same shi ya kolo yana cewa wa bai ni, wa bai na hu da. a tsakanina da shi akwai wani bango ya dauka bana gan bana jin shi huwa fi jawfil harith yana can cikin gonan sosai sai ce umar bin al-khattab kai ne umar dan khattab amirul mu'minina kai ne amirul bakhil bakhil ta ta wallahi la tattaqiyanna allah ya ibn al-khattab wallahi ka ji tsoron allah ya kai dan khattab aw la ya'tifannaka Kallahu ko kuma Allah ya maka ba. ka ji tsoron Allah ka kiyaye kanta yana gaya kansa shi da shi wani wurin cewa ya ma fihi ya Umar laqad kunta ariyan tar'a al-ghanam fa'azzaka Allah bil Islam la tattaqiyanna Allah aw la Allah azaban shadida yace haka aka yana cewa yana kansa fada wani wuri aka kai minbari ma ya hau yana daukar bulala yana bugun kafafun sai yana ƙara ga masa yi ya umar kai ne fa kai ne umar kai laqad kunta ariyan tar al ghanam wa azzaka allah bil islam la tattaqiyanna allah ya umar aw la yu'adhibannaka allah adaban shadida to shine shi hasibu anfusakum qabla an tuhasibu ay an tuhasabu wazanu a'malakum qabla an tuzanu sannan wa tazayyanu lil ardi al akhdar يوم تغرلون لا تخفى منكم خافية كما مر وقال إبراهيم التيمي أي مثلت نفسي في الجنة إبراهيم التيمي يناتيوا نا قتل تكينا نكم قتل تكينا كمن قال لنا الجنة آكل من ثمارها إنا cin 'ya'yan وأشرب من أنهارها إنا شاور وندكي تكي وأعنق أبكارها إنا حتى ويادة ما abkaraha الجنة ma masaltu na sifin nari bayan na gama sai in koma in kwatanta kaina kuma a wuta aqulu min zakumiha ina cin min zakumiha daga wannan itaciyar wutan kamar gani nan ina ta ci wa ashrabu min sabiliha ina kashan wannan ruwan kurjin mai zafi wa wa'alidu salasilaha wa aghlalaha ina fama da chain sarkoki na wuta da kuma an daddaure ni kamar gani sai an daddaure ni fa qultu li nafsi da na gama wannan tunanin na gama sassaka wannan sai na ce mara yana ya nafsu ya ke rai ayyu sai in turidina wani ke kike so cikin binna zaɓi ɗaya wancan na farkon da na gani na aljanna nan da na saka na ga abubuwa shi kike so ko kuwa na biyan kike so an arudda qalat sai raina ta ce da na suranta mata haka sai na jiranta kamar tana cewa an da ilar duniya su amala salihan abinda nake so a dawo da ni duniya aikata aikin alkhairi kala kultu fa ci fil umniya fa amali yace an maki jinkirin yanzu yi aikin yanzu kina da dama aiwa mutuwa shi ya dauke kanshi daga duniya kamar an je lafiya ya suranta yace to da za a tambayi rai abinda za ta so a dawo da ita a mata jinkiri ta ta zo duniya ta yi ko ka ce to kin yi sa alkir ya kin mutu ba yi aiki tukuru ya fito wa kama kanu yuhasibuna anfusahum faqad kanu yatawasawna bil muhasaba kamar yadda magabata ke ma kansu wannan muhasaban da kansu suna yi to kuma sukan umarci mutane su yi kamar yadda gashi nan an umar bin al-khattab radiyallahu anhu annahu qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makanku muhasaba kafin a yi maku kowa ya rika tsayawa yana kallon mu ya aikata ni na aje makai na me kika aje makai wazunu an fusakum ku auna kawunan ku ku gani kawala an tuzanu kafin a auna ku fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi gadan abin da yafi maku sauki wajen hisabi gobe kiyama shine an tuhasabu anfusakum al yawm shine ku yi makan ku bincike yau ku gwada wa tazayyanu ailil ardil akbar ku yi kwalliya ku gwada ku shirya don ranar da za a gitta ku yau ma idan tu'raduna la ranar nan ne za a gitta ku ba abin da zai boyi komai zai bayyana gaban Allah tabaraka wa ta'ala wa kataba radiyallahu anhu ila ba'd ummalihi haka nan ya rubuta takarda zuwa ga wasu ga cikin ma'aikatansa ai kama kana fi akhir kitabihi kamar yadda ya kasance a ƙarshen rubutun ya ce an hasib saka fin rafa'i kawala hisabi shidda kowa ya riƙe makansa bincike lokacin da yake cikin walwala kafin ranar binciken tsanani ya zo kai kai makansa yanzu kafin ranar da za a zo a yi mai tsananin na innahu man hasaba nafsahu fin rafa'i qabla hisabi shidda duk wanda ya makansa bincike a lokacin da yake cikin walwala kafin ranar da za a yi hisabi na ranar tsanani adamar marzuhu ilar riba wal to makomansa za ta dawo wajen gamsuwa ne da kuma fatan gurin yana so ya wasu aikata aikace wa man alhatu hayatuhu wa shagalatu ahwa'uhu wanda ko ya zamana ya kirkice kenan kaga wanda yawancin zai koma ya tunani ya ƙara ba kansa shawara ya koma zuwa ga abin da yake daidai wa man alhatu hayatuhu wa shaghalatu ahwa'uhu wanda ko rayuwarsa ta ɗauke masa hankali ta rikita shi ta rudar da shi san ran shi ya ja mai hankali ada amruhu ila nadamati wal hasara to ko al'amarin sa zai koma ne yana daga cikin masu nadama Allah ka tsare mu yana daga cikin masu bakin ciki cewa ba su aikata abin da ya cancanta ba ai fatadhakkar ma tu'azu bihi dan haka kullum ka tuna ai fatadhakkar ai ma tu'azu bihi ka tuna da abin da ake ma wa'azi a kan shi likai tantahi amma yunha anhu saboda ka hannu daga abin da aka hana ka wa kuna inda tadhkirati wal mau'izati min ulil nuha sai ya zama ka kasance a lokacin da ake wannan tunatarwa ko ake maka wa'azi to ka zama daga cikin masu hankali wanda za su ji gaskiya su amfani da ita ko daga ina ta fito ya fito ko yake cewa wannan wa qala malik bin dina rahimahullahu ay yace rahimallahu abdan qala li nafsihi malik bin dina yake cewa Allah ya ji kan mutumin da yayi tunani da kansa yace ma kansa alasti sahibati kaza sa alasti sahibata kaza ba ke ce kika aikata kaza ba ba ke ce mai kaza ba alasti sahibata kaza ba ke ta kika aikata kaza ba sun mazamma sannan ya zargi kansa ya ce rai kin ja man rai kin yi ba daidai ba sun mafatsama ha sannan ba haka nan ya sanya mata akala ya daure ta ya rike ta sun ma'alzama ha kitab Allah azza wa jalla sannan bayan haka nan ya lazimta mata ta rike littafin Allah ta yi aiki da shi yanzu fa kana laha qa'idan ya zama mata ita ne jagora littafin Allah ya zama shi ne jagora yana masa abun nan wannan magana tana cikin ijazatul lafani wa ma yattahimu bi muhasabati nafsihi man ayqana bi muhasabati rabbih lahu ku ji wannan gaba tana da muhimmanci yace duk wanda kaga yana ma kansa muhasaba yana binciken halin da kansa yake ciki to ya yarda ne cewa Allah ma zai masa amma wanda ya kyale kanshi haka nan to yana gani abin da ake faɗi kaman wasa ne saboda haka wanda ya yadda wanda zai ma kansa muhasaba shine wanda ya yadda Allah zai ma wasu bayansa muhasaba ai kana fi muhasabati rabbih lahu yaqulu abu hamid abu hamid al-ghazali yana cewa qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa naba'ul mawazin al-qist za mu sanya ma'auni na adalci li yawm al ranar tashin alkiyama fala tuzlamu nafsun shai'a ba wata rai da za a zalunta da wani abu wa in kana kala habbatin min khardalin ataina biha ko daidai da kwayar komariya mutum ya aikata na wani abu ranar kiyama zai gaishe ba wani abu da zai ɓace ma mutum Allah ranar kiyama kuma za a tsawo mutum da kayan shi aikata ba zai aikata ba zai mutu ba ba zai ga komi ba wa faɗi na hasiri Allah ya ce mun isa mu zama masu iya lissafi masu bin diddiki yadda ba wani abu da zai sulle ma Allah tabaraka wa ta'ala al-anbiya wa qala ta'ala wa wudi al-kitab ranan kiyama za a zo a ajiye littafi a zo da ma'auni za a yi awo fasarar mujrimina musfiqina mimma fihi zaka ga rannan nan masu laifi wa mutane suna jin tsoron abin da ke cikin littafin nan dan sun san in dai an buɗo shi ranar gaya na dama waya Kulu ya waya latana suna cewa kai mu yau mun bani kai mu mali hadal kitab wai me ya samu wannan littafin ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha shi bai barin abu karami bai barin babba sai ya lissafo su gaba ɗaya komi gashi nan sun gani wa wajadu ma amilu hadira a ran nan ne za su ga duk abin da suka aikata ga shi nan a halarce ba wani abu da zai koyi ko ya ɓace wala ya zulimu rabbuka ahda ubangijin ka tabaraka wa ta'ala baya cuta kowa baya zalunta kowa za a yi adalci kowa zai ga adalci wanda za su shiga wuta ba su shiga wuta face suna tafiya suna gode ma Allah dan sun sa'an masu adalci su sun cancanci shiga wuta Allah ka tsare Ba qala ta'ala yawma nab'athu yawma yab'athuhum Allahu jami'an ranan kiyama Allah zai tada mutane gaba daya fa yunabbi'uhum bima amilu Allah ya ba su labarin duk abin da suka aikata a ce rana kaza rana kaza wuri kaza lokaci kaza kin aikata kaza ko ka aikata kaza ko wanne ya aikata kaza gashi nan asahu Allah wa nasu Allah ya kididdige komi su ko mutane sun manta ma wallahu ala kulli shay'in shahid Allah tabaraka wa ta'ala yana halarta kan komi da ilminsa. yana sanar da komi wa qala ta'ala Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha ranan da za a girgiza kasa irin girgizawa irin tata wa akhrajatil ardu athqalaha a ranan nan ƙasa za ta fitar da nauyinta duk wani abu da ke kan ƙasa. malamin nan za ta girgize shi ta fito wa qala al insanu a lokacin ne mutum zai ce yau me ya mu kasa take haka me yasa same ta yau mai idan tu haddisu akhbara ranan ne kasa za ta bada labarin ta ta ce wane wane wane wance wance ya aikata kaza ko ta aikata kaza ta aikata kaza a lokaci kaza a wuri kaza a bayana kuɗi ba yanzu ko da irin atm din na da suke bayanin yadda in ka ci da kuɗi da wuri kaza ko aka turo ko aka wani dan adam ya tsarin na allah ya bashi ko ya wannan tsari ana wannan bayanin balle allah to me yasa za ta yi bi anna rabbaka aw halaha saboda ubangijin ka tabaraka wa ta'ala yayi mata wahayi an ce ta bada labari yau mai bin yasturun nas a ranar ne mutane za ga suna billowa duk suna ta fitowa a shatan daban-daban wannan tanan wannan tanan sirawa malahum saboda kowa ga aikin saran nan ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة duk wanda aikata ko daidai da gwargwadon ƙwayan kiyashi ne na alkhairi ko daidai girman kiyashi mutum ya yi zai ga abinsa wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata ko daidai da gwargwadon kiyashi ne na sharri kuma zai ga abinsa fa arafa arbabul basairi min jumlatil ibadi wannan ne fa bayi masu hankali masu basira masu tunani daga wannan maganganun da muka yi suka gano أن الله تعالى لهم بالمرصاد وبنجدين كتبارك وتعالى سكسوه وبنجدين سينا نعم داكتا دا أبدا أكي ينا سني ينا جلاني أشغهنو وأنهم سيناقشون في الحساب لا أزو أتتونا أي مصبين تكيو جن حسابي ويطالبون بمثاقيل الذر أن خطرات واللهزات لا أني نمتاني da dai gwargwadon nauyin kiyashi da mutum ya aikata min khasarati na maganganu sake-saken da mutum ya a zuciyar shi walla hazati da abin da ya kallo da idan nan ya kalla kuma yadda muka yi magana can baya ko cewa dole a tsare khasarat a latse lahazat a latse abin nan ba khatawat ko da abin nan duka sai da aka yi maganar cikin addawa dawa وتحققوا أنهم لا ينجيهم من هذه الأقطار gano cewa ba fa abin da zai tserar da su daga waɗannan haɗarurruka illa luzumul muhasaba sai in sun yi makansu muhasaba kullum in sun gano sun yi ba daidai ba su tuba in sun gano sun yi kuskure su gyara wasu dukul muraqaba da gaskiya wato da tsantsan na lura da Allah na tsaron na kula da su na gaskiya wa mutalabatin nafsi fil anfasi wal harakati da yadda suke neman a su nafsi ko nafsi fil anfasi wal harakati suna tsayawa suna kallo menene abin da ya kamata ransu yake so a yi misali abin da ya shafi lumfashinsu ko motsinsu me ya kamata su yi in seconds mutum yake da shi zai duba menene ya kamata a cikin seconds din nan menene ya kamata mutum ya a minti ɗaya menene ya kamata mutum ya yana da minti biyar me ya kamata in ya kai minti talatin duka suna aunawa su su gano me za su har motsi in za su yi daga nan wani zuwa can wani sai sun ga motsin nan da za su yi mai amfani ne mun yi magana wani yana zaune a wani ya kace rana ta taddace ki tashi yana duba in ya tashi akan me ya tashi a wannan wurin wal harakati wa muhasabatuha fil khatarati wal lahzati sanan suna tsayawa suna bincike suna muhasaba abinda suka saka a zuciya abinda suka gani wa man hasaba nafsahu qabla an yuhasaba duk wanda ko ke sa bincike yana sa wannan irin tanadi kafin ai masa khaffa fil qiyamati hisabuhu to hisabin sa ko zai sauki a lahira duk wanda ke sa bincike ne yana duba sai yana gaggarawa to a lahira ko hisabin zai zama mai sauki wa hadara inda su'al buhu? kuma lokacin da duk aka yi mai tambaya Allah zai sauƙaƙe mashi ya bada amsa idan mala'ikun nan suka ce mai kaza zai bada amsa wa hasuna munqalabuhu ay wa wa ma'abuhu sannan makomansa inda ya fuskanta da inda zai koma zai kyau lahirar da ya tafi to za ta yi masa kyau ko wa qadatuhu ila al-khizi ay a'a wannan wa mallam yuhasib nafsahu damat hasaratuhu wanda ko bai makansa muhasaba ba to wannan shine zai bakin ciki na har abada Allah ka tsare wa talat fil afi arasatil qiyamati wa qafatuhu sannan kuma idan aka zo filin kiyama inda za a tsaya to wannan shine tsayuwar shi za ta yi tsawo a wurin za a dade sai ana fama wa qadahu ai ilal khizi wal maqti sayi'atuhu sannan kuma mugayen ayyukansa a wannan lokacin za su gashi zuwa ga tozarta zuwa ga azaba mai tsanani falaman kashe falahun dalika su mutanen kirki yayin da suka gano haka alimu annahu la yunjihum minhu illa ta'atullah sai suka gano wannan masifan ba abin da zai tserar da mutum da ita sai da'a ga Allah sai biyayya ga Allah shi zai sa mutum ya kubuta alakara wa qad amarahum bis sabr wal muraqaba sannan bayan haka nan ko Allah ya riga ya umarce su da su yi hakuri wal muraqaba ko sannan bayan haka nan da dagewa su tsaya su cije kullum suna nan danyu wajen bin Allah da abin nan din su su yi dako su da zaman dako wajen tsare dokoki da zama irin na a wannan irin na datan da kuma irin na yanzu dan riba na yanzu shine zama masallaci ko قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا wasabiru ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi hakuri ku cije ku dage wa rabitu sannan ku zaman dako na ta a fita a tsora a tare kafa ta inda kafirai za su shigo yanzu ko aka ce tsayawa zuwa wajen sallah ma daga sallar magariba zuwa sallar isha'i tana masallaci shi ma riba sannan bayan haka nan kuma lokacin sallah a zuwar ka zauna ko kuma lokacin ka jira lokacin asuba riba wasu Allah la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ta baraka ta'ala saboda ku rabauta farabatu anfusahum awwalan bil musharat ko bil musharara na mina ku yi da farko kenan ko duka zama sun zama sun sun yi wannan raba sun yi dako bil mi bil musharafati ai ko na sun yi sauki ka daukar kaso babba suka dauka wajen dako da inda suka yi suka tsaya suna tsaro suna zama sojoji suna zama masu abin nan masu gadi masu kaza suka tsare sun mabil muraqabati sannan bayan haka nan kuma suka koma suna jin tsoron Allah suna muraqaba sun mabil muhasabati suka koma suna ma kansu muhasaba suna bincike sun mabil muaqabati in ba su yi ba kuma su zo su koma me ya hana su yi sun mabil mujahadati sannan kuma suka koma kokari dagewa sun mabil mu'atabati sannan suka koma zargi in ba su yi ba wancan mu'aqaba rashin yin ya sa har mutum ya ladabtar da kansa kamar wanda ya birgima a rana mu'ataba zargi na bakin ne sa ba mu ba saboda haka amma musharaba wa takunu na nahar wannan suna yin shi ne farko na farkon yini fa idza faraga min faridati subhi ay faraga qalbahu sa'atal musharatati musharatati nafsi wa yaqulu ya nafsi yace lokacin da idan ya zama na tun an gama sallah asuba ne sai mutum ya turke kanshi ya yi wata gadi ya tsare ta ya tambaye ta ya ce mata ya nafsu ya ke raina yanzu yini ya zo farko sabuwa za mu shiga yinin yau waya ƙolu ya nafsi ya raina mali bi ba'atun illar umru ki sani ba ni da wani kayan sanarwa sayarwa sai shekaru na da aka bani wa wahalar yawon yawm wa wa mahma fana duk yayin da rayuwa ta shekaru na suka kare faqad fana ra'sul mal to kan dukiya ta ne na rasa bai fito ba wannan ko bai fito ba ka ce gaskiya to ga shi nan bari in ƙara bayan cewa aka yi su a farkon yini sukan yi gadin ransu su mata sharaɗi su nuna mata ga abin da ya kamata ki yi to idan safiya ta yi safin a fara yini kamar yanzu misali an yi sallah asuba sai su ce torai yau kuma mun shiga sabuwar safiya misali in gobe ne gobe wace rana gobe lahadi misali mutum ya yi sallah asuba sai ya ce mata rai yanzu fa yau lahadi ne sabuwar rana mun wayi gari lafiya yanzu ni kika shirya man wanda zan yi yau wanda zai amfani ne a wancan gidan domin yau ita duniyar nan wurin kasuwanci ne ba mu da kayan jari sai rayuwar nan kwanakin namu muke zartarewa to me kika shirya yau mu yi da yau a cikin kwanakin mu yau me za mu ɗiba mu sayar ciki mu sayo kayan da za mu ci riba ya fito yanzu to na ka farko kenan ya ce mata haka fa idza faraga min faridati sururi ba shine ba in ya gama sallah asuba faraga qalbahu sa'atan muslimu sharafati annabi sai ya koma ya ba kansa lokaci don a zauna a kulla yarjejeniya tsakanin rai ko ya kullu laha ya su mali a tun illa al ban banda kayan sayarwa sai shekarun da aka bani wa mahama fana duk yayin da ko shekaru na suka rika karewa faqad fana ra'sul mali kamar dukiya kan dukiya ne ya kare ko wa ya su min ko tijarati wa talab ar daga nan magana sai mu tsere tsammani akan kasuwancin ma balle neman riba domin ba yaushe za a samu riba ba wasu kuɗi ma wa hadha al-yawm qad amhalani fi kin ga yau sabon yini ne Allah ya man jinkiri wasu sun mutu jiya ni ko yau na tsallako ban mutu ba wa an sa'a fi ajali Allah ya yi man jinkiri game da ajali na ban mutu ba wana na ma alayya bihi ya man ni'ima a ciki da wannan lokacin falau wafani da a ce na mutu a saman na an ni ila duniya da za a zan yi burin a dawo da ni duniya ne ko da man wahida ne ko da kwana ɗaya ne hatta amala fi salihat ta yadda zan dawo in yi aiki na kirki to gashi na yau din an ba daukan ba ha fa fa bi ya nafsu annaki qattu fihi thumma qad ruditi dan haka gerai. ki lissafa kanki kaman cikin wanda an kashe su ne aka dawo da su ne za ki yanzu da kika dawo tunda da a yi bacci ne aka farka ko fa iyaki thumma iyaki an tubayyi hadha yau yau ina maki kashedi ke raina ina kare maki kashedi kada ki wulakanta wannan yini kada ki yarda wannan yinin ya wuce a banza yanzu misali yau din nan in an yi an yi in ba a yi ba ta wuce kenan a banza to haka gobe haka kullum sai sa aka ce shi kai shi yinin yana kira ya ce ya ibna iktanim minni kai kokari ka ci riba ta dan zan wuce in na wuce ba zan dawo ba har abada gobe in Allah ya sa an kai goben nan to ita ma haka za ta faɗi in an more ta an mora in ba a mora ba an gama ya fito فإن كل نفس من الأنفاس نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها نفس زامتي فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها duk wani yini idan ya wuce wato daga cikin abun nan wata kaddara ce kamar wani abu ne ba ta da kima in ta wuce a banza in ta nafsin ne ko? na ko? min al'amfasi ko? jauharatun la qimata laha kaman kaddara ce wadda bata da wani kima in ba komai ciki ba in ta wuce a banza aka batta ta wuce to ta wuce kenan a banza ya walwalo mu ba shi haka ko na to mu tsaya na in kaddara Allah wal baqan wa asul bi ta'ala na wannan dai shine saboda haka wannan mu je mu dudduba mu ga yanda wannan ba sabon darasi bane a wurin magabata magabata na kulawa da shi matuka saboda gudun kada mutum ya da na sanin da a lokacin da ba shi da amfani sai gobe mu ƙara sa mu ci gaba in addara Allah bula ni baka na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكتب ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في واحشرنا في ذمة نبينا ذات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نجمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ربنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسم لهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والقطع كما ينقى الثوب الأبيض من الجنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا غفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين